wannan babban abu ne kuma na yi ta tunani akan wannan um, abin nan ban san abin da ya sa a Najeriya wannan zarmewan ya zama haka ba domin abin da ya sa ni ce zarmewan ya yi yawa haka a Najeriya an fi maganar addini fiye da nan ba wai babu masu addini a nan ba akwai musulmai akwai kirista a nan amma ba za ka je kana zaga anguwa ko ne anguwa ka je ka ga ko ga masallaci ko ga wani uh, majami'a ko ga wani abin nan ba na girma cikin na yi dan aiki a cikin garin Bauchi lokacin da nake cikin garin Bauchi masallatai nawa ne lokacin ko kuma majami'o'i nawa ne yanzu duk inda ka zaga zaka je ka samu amma babu tsoron Allah a wajen to babban abin da yake da abin damuwa shine a Najeriya addini ne ya kamata ta kawo canjin zuciya ta kawo tsoron Allah domin kada ka je ka ci kayan wani ka ci hakkin wani abin da ba naka ba to nan kuma ba wai ana maganar addinin bane yanzu ai akwai gwamnan jihar Illinois wanda ya je yana so ya karbi rashiwa wai saboda yana so ya sa wani ya a madadin obama da obama ya zama shugaban kasa amma da aka kama shi a yanzu yana prisoner to saboda haka abin da yake faruwa a najeriya shine mutane sai su je masallaci su je church su yi maganar ubangiji su yi maganar allah amma kuma su zo su su yi almudahana su cuci jama'a kuma mutane ba sa damuwa su tambayi wannan abin ba me yasa akwai maganan Allah da yawa amma kuma abin babu tsoron Allah a wajen cin hakkin wani sai ka je ka ci kayan dan adam abubuwan da muke karantawa jarida abin ya zama kazanta ne ma kazanta in nace kazanta kazanta sai ka ji kaman za ka yi amai kaga mutane a Najeriya dan mata zai mutu ba ta da dubu uku da za ta saya masa magani amma ga wani ya je ya karbi naira miliyan ɗari nawa ya je ya sa kurun in ka taba shi kuma ya ce maka wai shi mai tsoron Allah ne su sa manyan manyan manyan kaya suna so mu ba su girma saboda mu talakawa ne amma kuma su girman nasu ba girma ne wanda za su yi amfani da shi domin su kyautata rayuwar ɗan adam ba su ƙara kawo adalci da nagarta ba a'a su dai suna yi kurun don su biya kansu su biya bukatan kansu wani abin kyama ne abin kazanta ne in mutum ya fahimci tarihin rayuwar ɗan adam to ina ra'ayinka akan bayyana kaddarori da ake bukatan zababbin shugabannin Najeriya su yi kafin su hauka ga mulki yana da amfani sosai mutane su haka amma kamar gwamnatin Najeriya ba ta da hanyoyin bincike bincike sosai sosai wanda za su san cewa ga abin da yake faruwa ni yanzu zan iya gaya miki akan cewa misali ina aiki a nan kasan amma ba kuɗi wanda zai shiga cikin account nawa wanda in yana da wani yawa ko wani abu wanda gwamnati ba za ta sani ba na tuna akwai wani lokaci wanda wani malami ya aiko min dola dubu ashirin a account nawa domin in biya kuɗin makarantar yarsa a nan ina zuwa na je na karbi kuɗin na ce musu a bani kuɗin a sa kuma kuɗin na jami'a kaza ne domin na san cewa idan kuɗin ya shiga cikin account nawa su bankin za su faɗa mu hukumomi bisa ga doka akan cewa ga kuɗi mai yawa ya shiga account ɗin wannan kuma ban san ko menene ah, baicinsa ba to amma in sun ga kuɗin inda ya fita ya je za su san cewa wannan ba kuɗin zalunci ba ne ko kuma yana wani abu ne a wani ɓoye to amma a gwamnatin najeriya za su yin haka amma gaskiyar mutane ne ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya sanin cewa duk abin da yake shiga account ɗin mutum in ma na yi ci kuɗin jama'a ne na je na ba da ƙani na kuɗin kin san mutum zai iya cin kuɗin jama'a sai je ya sayi gida sai ya sa sunan wani a kai saboda wai za a ce wai ba shi bane hmm. duk gwamnati za ta iya binciken wannan idan lalle lalle gwamnatin Najeriya za ta mutane za su haɗa kai to amma yanzu haka yadda abubuwa yake mutane zai je su ci kuɗin jama'a sai je su yi wani ƙasa ko wani abin na a wani wuri ba wani wanda zai tambaye shi kurun yawa amma yana da amfani akan cewa mutum kafin ya shiga mulki ya ce ga abin da yake da shi Julius Nyerere a yi shugaban Tanzania shi har ya gama mulki baya da gidan kansa sai da ya gama mulki mutanen kasan suka hada kuɗi suka ce za mu gina maka gida mu mutunta ka domin kai ka mutunta mu baka zalunce mu ba saboda haka mu za mu mutunta ka to amma ni ban sa abin da ya sa mutane ba su dauki wannan abin ba kuɗin da mutanen Najeriya suke tarawa in ka zauna ka duba abin zai baka mamaki kuma bani mamaki da yake yi shine babban babban babban kwakwaran abin da addini yake a rayuwar mutum shine ya kawo canji a cikin ya kawo tsoron Allah a cikin zuciyar mutum to ya za a yi a ce akwai addini da yawa a Najeriya amma akwai tsoro a cewa mutane suna tsoron Allah zukatansu amma su je cakin jama'a hakan nan mutane suna wahala ba magani a asibiti yara suna wahala a makaranta suna zama a ƙasa a ƙasa babu tebur ba wani abin nan amma kuma mutane su je suna ta cin kuɗin jama'a kurun.